Karfe biyar da minti arba'in Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A yau ne ranar 25 ga wata ranar da aka kebe a faɗin duniya ga baki ɗaya domin yaki da zazzabin cizon sauro. a yau ne aka kaddamar da wani aikin bincike akan masu aikin rahoton rahoton na musamman za ku yi cewa birnin maradi ya samu ruwan farko na damunar shekarar bana inda tuni waɗansu sun shuka sai dai a cewar ma'aikatar hasashen yanayi har yanzu akwai sauran shigar lokacin damuna. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne ranar 25 ga wata ranar da aka keɓe domin yaƙi da zazzabin cizon sauro a faɗin duniya. Maudu'in wannan shekara shine jinsi daidaito 'yancin ɗan adam, inda aka nuna akwai buƙatar a ci gaba da yaƙi da zazzabin cizon sauro da kuma taimakawa masu buƙata musamman masu ƙaramin ƙarfi a cewar Hukumar Lafiya ta Duniya reshen Afirka. Mutane 600 ne suka mutu saboda zazzabin cizon sauro sannan mutane miliyan 249 ne suka kamu a shekara 2022 wanda mafi galibi a nahiyar afirka ne a cewa hukumar lafiya ta duniya oms A ɗaya sashen a yau da safe ne aka ƙaddamar da wani bincike akan masu ruwa da tsaki da suke aikin yasar gwalolo a biranen birnin Gawure, Maraɗi, Tesawa da kuma Zandar. Ƙwararru masana na jami'ar Andre Salifu ta Zandar da ofishin Minista mahalli da watar ed ne za su gudanar da wannan bincike. Dr. Munir Zakari ya bayyana abin da ya sa za su yi wannan aikin a hirar da ya yi da Habibu Garba. les préoccupations sont énormes. da ke daukar hankalinmu suna da girma sosai. Na farko muhimman masu ruwa da tsaki na biranenmu da na ƙauyukanmu siyasar salanga ko gwalolo suna fuskantar matsalolin wariya a cikin aikinsu yawanci ba a biyan su yadda ya kamata kuma suna fuskantar haɗari sosai suna aiki da ke tattare da haɗari ga lafiyarsu haka kuma da haɗari ga muhalli idan ba ya aiki da kyau ba kenan bisa la'akari da dukkan waɗannan bayanai ne za mu yi ƙoƙarin yin bincike domin mu samu labarin gaskiya ra'ayoyi ne mun san akwai wannan abu ta hanyar bincike za mu samu alƙalumma domin mu san halin lamarin a Nijar hakan zai ba mu damar samun rakiya mu aikin mu shine akwai matsala ga yadda za a magance ta domin kyautata yanayin su. Tun fiye da shekara hamsin kamfanonin haƙar ma'adinai suke haƙar ƙarfe uranium a gundumar litin yankin jihar Agades. Waɗannan ayyuka da suke gudanarwa suna da matuƙar illa ga ruwan da ake amfani da su. Ƙarin bayani tare da illa Illatu Gafaramar, sakataren ƙungiyar a Girman a hirarsa da Al'amin Washar. Wannan haƙar na da tasiri. Abu na farko shine abun ya shafi ruwa, kafewar shimfiɗar ruwar ƙarƙashin ƙasa. A halin yanzu, dangane da haƙar uranium da somayil ke yi, ya sa akwai shimfiɗin ruwan ƙarƙashin ƙasa da suka kwafe. In ruwan suka rage kuma, hatsarin shine gurɓacewar ruwan. Wannan ne ke faruwa a halin yanzu, saboda haƙar da somayil ke yi. Akwai shimfiɗin ruwa na ƙarƙashin ƙasa da suka kwafe, kamar shimfiɗar ruwan tarat. Wannan ya sa wannan ruwan sun zama gurɓatacce. Akwai rijiyoyi da yawa saman wannan shimfiɗar ruwa. ruwa da aka daina amfani da su sun gurɓace don haka an hana amfani da su don ɗan adam ba zai iya taɓa shan su ba. A shekarun baya-bayan nan an yi la'akari da ɓacewa waɗansu ciyayi a waɗansu wurare, inda hakan yana da nasaba da silar wutar daji da kuma sakamakon canji yanayi. Wannan yanayi yana da illa ga muhalli a cewa Laftana Sani Lawali, jami'an gandun daji na Tesawa a hirarsa da Habiba Ahmed. Illolin wutar daji suna da girma sosai ga mahallin halittu na farko wannan wutar daji tana iya janyo bacewar wasu nau'in halittu na yankin wata halitta da ta kone idan kun ba ta da yawa kenan tare da wannan wutar daji ba za a sake ganin su ba cikin yankin wata illa ta daban ita ce kwarin daji tare da wannan wutar daji suna iya bacewa kwata-kwata kuma kwarin dajin suna iya su bar yankin haka kuma abu na daban game da illolin wutar daji idan akwai wuri da al'ummomi suke kulawa da shi matsalar wutar daji tana iya janyo rashin samun kuɗin shiga game da sai da misalin ciyawa ko kara ko kuma wasu sauran amfani da ake samu daga cikin daji. An gano ƙasusuwan manyan mutanen da a wani gari da ake kira timini da ke cikin yankin jihar Zandar, wani faifan bidiyo da ya ta yawo a bisa yanar gizo a kafafen sadarwa na zamani ya, kawo cece kuce a game da kasancewa irin waɗannan ƙasusuwa na mutanen da a ƙasar Nijar. Abokin aikin Mamma Ada ya tattauna da Metu Sule Garba, masanin tarihin mutanen Masar, inda ya masa bayani dangance da wannan al'amari. yau da shekara goma sha uku muke bincike bisan wato e, abin da ake ce ma kuhai don kuhai kamar zaman gine-gine na mutanen da kuma na biyu da kasusuwa muke nema na mutanen da don mu gani yaya ni kasusuwan mutanen da suke deja yau da shekara bakwai baya mun hudo kasusuwan mutanen da dogaye e, na farko da muka fara hudawa kasusuwan da muka fara hudawa na mutanen da mun hudo wanda yake da metar guda bakwai tsayin mutumin metar bakwai wannan na farko ne wannan shine yanzu na biyu tsayin shi metar guda uku ne har da wani abu muka samu metar uku ne su guda hudu ne muka samu annan muka same su dalilin abin da ya sa muka same su dalilin wato muna da tsayin littattafai na mutanen da da suka bari to su suka yi zancen nan jejin da magaram nan wajen tirmini to littattafan nan nan suka yi zance mutanen da samudawa nan wajen suka zanna Wata tawagar ƙungiyar iyayen ɗalibai 'yan makaranta suna ziyara suna zagayawa a cikin jihohin ƙasar Nijar yanzu haka inda a 'yan kwanakin nan inda yanzu haka ziyara tasu ta kai su a yankin jihar Zandar kuma sun tattauna a kan batutuwa da dama ciki har da batun shan miyagun kwayoyi a cikin makarantun boko ali keta ya tattauna da wislaman ranasaratan shugaban kungiyar iyayen ɗalibai 'yan makaranta ta ƙasa ga abin da yake shaida masa eh, Mun lura da cewa an waye gari shaye-shayen miyagun kwayoyi da ma cinikinsu na wakana ne a cikin makarantu. Hakan na nuna cewar yana daga cikin irin batutuwan da muke tattaunawa kan su tare da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da horo don zakulo dabaru da hanyoyin da suka dace abe don shawo kan wannan al'amarin a sahun gaba mun ga ya dace mu yi aiki hannu da hannu tare da jami'an tsaro da ke gurmaya a wannan fannin wato na yaƙi da miyagun ƙwayoyi da al'umma da kuma sashen da ke kula da ƙananan yara. De euh, Ƙungiyar bayar da agaji ta Kuraruji ta horar da masu aikin sa-kai na birnin balle yara da ke cikin gunduma ta gazar domin karɓar waɗansu buƙatocin jama'a wajen kawo agajin gaggawa idan wani ibtila'i ya afku. Aisha Musa ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan horo ta yi ma mamata dandakwai ƙarin bayani. janvier irsin wai mun so mu aiki tun watan janvier a takaice dai watanni hudu kenan mun samu horo sosai mun gamsu in ka zo cikin gari abu na farko shine ka san gari wannan tsarin na rouge ya ba mu damar mun fahimci zana tarihin garinmu daga nan kuma muka yi kidayar al'umma mun san maza nawa ne da mata nawa ne da kuma yaran da ke cikin gari haka zalika mun fahimci irin bala'o'in da ke magarinmu barazana abin da ya fi ba mu wahala shine gobara ga kuma gehen gari da ruwa ke ma ambaliya nan kuma sun mana wayar da kai kan idan irin wannan matsalolin suka kunno kai mu san abun yi mu taimaka ma juna ka mu isa ga gidajen asibiti Bankin Duniya ya ce a shirye ke ci gaba da aikinsa a ƙasar Nijar a cewar shugaban babban bankin duniya a wata hira da aka yi da shi a farkon satin na a talabijin na ƙasa. Bayyana haka ya biyo bayan wata ganawa da suka yi da firaministan ƙasar Nijar a yayin wata haɗuwa da suka yi a ƙasar Amurka. Ga abin da shugaban babban bankin duniya Abdulsalam Bello yake cewa. Bankin Duniya ya kasance kullum tare da Nijar kuɗin da ya shafi Nijar wajen kuɗin dalar Amurka miliyar hudu akwai ayyuka goma sha uku na cikin gida da kuma ayyuka goma sha bakwai na shiya gaba da wannan ma a cikin ajandar Bankin Duniya game da kasashen da ake cewa suna cikin matsaloli na musamman. Bankin Duniya da manufarsa shine rakiyar kasashe da ke cikin tsarin su ci gaba da kuma la'akari a lokacin da suke fuskantar manyan rigingimu kenan rundunar bankin duniya tana tsayawa domin ci gaba da aikinta tare da Nijar. Ministan noma da kiwo na ƙasar Nijar Muhammadu Alhaji Usman yana halartar wani taro a fannin noma irin sa na goma sha shida a ƙasar maroko daga ranar 22 zuwa 28 ga wannan wata da muke ciki. Maudu'in taron ya mayar da hankali ne a kan canji yanayi da noma cikin tsarin bunƙasa noma mai ɗorewa da kuma juriya. Halartar ƙasar Nijar a wajen wannan haɗuwa shine musamman domin neman abu abokanin hulɗa domin inganta sha'anin noma da kuma inganta hulɗar ƙasashen biyu. ya yi 'yan makonni da masu lambuna na cirozerin suka fuskanci matsaloli a game da faduwar farashin ɗanyun kaya inda kankana da aka yi zaman sayarwa dala jika uku a lokacin azumi yanzu ya bai huce 150 zuwa jika ɗaya ba muhammadu awa kase mai noma da kuma sayar da kayan lambu a hirarsa da ahmed filan Ba ga samun cinikin kankana saboda yanzu ta shigo ne kwarai bayan watan Ramadana alhali ko cikin watan azumi ne ake bukatar ta sosai. A da an yi suwa ta a jika uku zuwa jika hudu amma a yanzu ana samun ta a dala sittin ko tamanin. Babbar ce kawai ake iya sai suwa jika guda. Mai noman ta in ya ce zai ɗauka ta a mota ya kai ta wani wuri to baya huta don baya samun ciniki. Ba kankana kawai ce ba ba kankana kawai ce ba farashin ta ya sabka duk sauran kayan lambu ma haka. Misali Misali, malohiya, sakon ana saida shi ne a da a jika goma, amma yanzu a jika shida ake samun shi. Cikin abin da muke saisuwa ne muke samun abin kiyaye bukatunmu na yau da kullum, har ma da shirya sabon noma, amma a halin da ake ciki abin zai yi wuya. Dan shi ne muke fata ga hukumomi da su tallafa mana dan mu saisuwa wannan kayayyakin da muka riga muka noma. kanmu kuma muna isar da shi ne ga abokanan hulɗar gwamnati. shiga kai tsaye a rahotonmu na musamman waɗansu yankuna na jihohin ƙasar Nijar sun fuskanci tsananin zafi a kwanakin nan sai dai birnin maraɗi da kewaye sun samu ruwan sama na farko wanda ya zagaye musamman masu ya rage zafi musamman a waɗannan yankuna ga fassarar rahoton Muhammad Mamman daga birnin maraɗi. Ruwan sama sun zo a lokacin da ba a tsammani. amma zon su ya sanya abubuwa da dama sun canza gare mu domin muna rayuwa tun yau da 'yan kwanaki cikin zahi sosai mutane na jin kishira a koda yaushe amma tare da waɗannan ruwan sama na jiya mun samu ɗan sauki wannan ruwan da suka sauka jiya mun ji sanyi yau ma muna cikin kyakkyawan yanayi bayan ruwa sai damshi Al'ummar Maraɗi ta yi matuƙar murna ranar Lahadin da ta gabata bayan hadarin da ya sauko musu. Awa biyu aka ɗauka ana sharara musu ruwan sama a birnin Maraɗi da wasu garuruwa da ke kewaye. Bayan wannan hadarin, wasu daga cikin manoma har sun fara shuka, a Tahiru lawali yana ɗaya daga cikinsu. shuka muka kai, ba magana ja da baya kuma na ganin Allah ra akwai ci gaba ko suna shuka masara suna shuka dawa wannan karatu mun kare da shi shekarun baya wannan madana su suka ba mu hala sun sha cewa lokaci ne ba sai muka ɗauko gargajiya irin tana ta tsohi da an ruwa wata bakwai kai mu sai mu shuka a da Allah ruwa kawai lokaci yayi ba su ke bara watan shida wata bakwai wanda suka samu sun ma mi samun randaman da wanda suka bari har daga baya. Amma wannan hadarin ba shi ke nuna shigowar damana ba. Kacella Lawan Gaptiya shine darekta na ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa. Muna shiga damuna gadan-gadan akwai kullum irin wannan haɗuwa ta iska mai kawo ruwa da ke tafiya zuwa arewa har zuwa kudancin Agadas. Daga baya yana iya yin sa'o'i 48 kuma yana iya yin ƙasa. A lokacin wannan rashin tsayawa daidai, hakika idan ya je zuwa arewaci kuma yana tsaya haka. Wannan yana nufin wajen kudancin ana iya samun ruwan sama nan da can. Ba tsarin damuna ba ne wanda an ka sani kuma zai iya ba da jehi masu ɗan yawa kuma iska mai kawo ruwa ya kasance a yawancin yankin maradi har yanzu ba shiga farkon damuna ba sosai. Duk da haka kowace shekara sai irin hakan ta faru. Duk hannunka mai sandan da masana ke musu wasu manoma ba sa sauraron su hakan na jayo musu asarar iri da dama kamin damanar ke shigowa gadan-gadan. Ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.